mu kasancewar akwai masu kallon mu yanzu kai tsaye a mu na facebook wanda kina sha freedom radio nigeria shine shafinmu na facebook shafinmu na facebook freedom radio nigeria kai tsaye yanzu san ana kallon mu a ɗakin shirye mu inda muke gudanar da wani shiri to gidan radio freedom sun ce mata su koyi girki mata a daina su a baya abin kunya ne a ce mace an sake ta dangane da abin da shafi girki shine matsala saboda haka aka san muku da hanyoyi da dama mun yi gasar girki inda aka fara tun daga farko har zuwa ƙarshe aka samu mutane da yawa suka shiga suka fafata aka samu na ɗaya na biyu da na uku sannan aka zo aka samu muku da kuma wani sabo wanda yau kamar yadda na gaya muku satin da ya gabata cewa kowa duk wacce take so duk wanda yake so ya tanadi naira dubu ɗayansa a yau za a gaya min yadda za a iya samu damar shiga cikin wannan group din shi kuma wannan group din group ne wanda ba a saba yin sa ba gaskiya dan in a ce ma ba a taba yin group din ba ban yi laifi ba saboda me saboda group ne wanda za ka a Hassana da Usaina Hassana group din shine na tambayoyi Usaina group din kuma shine wanda iya girki za a dinga turawa kuma girkin nan ba wai audio ba ne ba a video ne a zahiri za ku gani a ɗakin girki na ɗauko cokali na ɗauko serving spoon na ɗauko colander na ɗauko ingredient ina da spices ina da season ina na ɗora na girka na sauke na zuba wani sa'in ma sai ka ku ci a waya ga yadda abin yake saboda haka gidan rajin freedom sun ƙara samun muku da hanya mafi sauki waɗansu suna son su shiga makarantun girki amma ba su da hali waɗansu a'a girkin da muke yi a nan ɗan. su lalle naman ke so soya so wannan hanya ce mafi sauki inda da zarar kin riga kin shiga wannan group ɗin za zaki shiga a fafata da ke illa dai wancan karan an samu mutane da yawa za ka ji suna ce min ɗan shila don Allah ina so a sani kuma an riga an rufe an riga an rufe saboda haka dama ce a gare ku mata da yanzu daga lokacin da nake cikin wannan shiri har izuwa lokacin da zan fita dama ce ga duk wacce ta ji an faɗi yadda za a biya wannan kuɗi ta yi ƙwari tuka saboda me saboda ana rufewa fa ba a buɗe shi in aka rufe fa to an rufe kenan saboda ka dama a ku in Allah ya da kafin in yi nisa zan so in faɗi yadda tsarin yake freedom radio shine account mu account number ma 0127472394 zan kara maimaitawa 0127472394 bankin kuma shine guarantee trust bank gt kenan saboda haka wannan ita ce a hanyar da za ki tura naira dubu ɗayan ki kina turawa kuɗin ki a london kika ga an cira to sai ki ɗauki hoton alamar kin biya wannan kuɗin sai ki tura ta wace namba ta sifili tara sifili tara sifili sifili tara sifili sifili shida ɗaya wannan ita ce lambar waya ta da zan ga alamar cewa kin biya kuɗi ni kuma ina ga biya sai in yi me tsulum sai in tallaki a group a group kala nawa kala biyu hasana da usaina akwai real girki dubu akwai kuma me akwai tambayoyi idan kina da tambaya a tambayoyin nan za ki tambaya idan kina son bidiyon kin alaji to sai ki shiga mai wancan ɗayan na girki dubu saboda haka haka za mu yi ta turawa har sai mun yi wata uku da sati in Allah ya yarda ba za mu gaza ba wata rana za mu yi breakfast kala hudu wata rana kala biyar wata rana kala uku wata rana kala biyu wata rana kala lunch za mu lunch wata rana kala biyu wata rana kala uku wata rana kala hudu wata rana kala biyar haka maka so haka za mu dinga yi muna ɗaurawa muna saukewa muna ɗaurawa muna saukewa saboda haka wannan dama ce ga duk wacce ta san cewa tana saka da ilimin girki ko kin iya ki ƙara ilimin to wannan ita ce hanya mafi sauki sannan yanzu kuma kai tsaye zan baku dama ku masu saurare ku kira waɗanda suke da tambaya a wannan nufar kamar haka sifili tara sifili biyu hudu hudu ɗaya hudu tara shida ɗaya zan tawa sifili tara sifili biyu hudu hudu ɗaya hudu tara shida ɗaya ita ce nan da za a kira kai tsaye domin a yi tambaya akan me kan girki dubu saboda shine sabon grup ɗin da yau za a fara registration ma'ana samun damar shiga kenan sannan kuma kada manta masu sauraron mu amma alaikas salam wa rahmatullahi da muke tare to ai baka sani ba ya sunan ka tukunna haha wato kai yahoo suna ko eh dan yahu ne kai na suna amma ko <laughs> to um ah, basira mai basira kana jina kai ma ya kamata ka shiga saboda freedom sun ce wai ba iya mata ba sun ce suna son wai a gane cewa wai maza suna da hazaƙa wajen girki ko ku iya mata ne saboda haka group din nan kala biyu ne akwai na maza akwai na mata kai idan kana so ka shiga kai ma naira dubu ɗaya zaka tura ta wannan account din ka rubuta freedom radio a shine account name din bankin kuma guarantee trust bank sannan number account din ita ce sifili ɗaya biyu bakwai hudu bakwai biyu uku tara hudu wannan shine account number din idan ka ɗauka kana ji ko idan ka tura sai ka ɗauki alamar ka biya ka san ta wace number za tura ta sifili tara tara tara shida ɗaya wannan shine alamar da zaka tura ta wannan number. kana turawa sai ka zan tambaye ka ya sunanta zaka faɗi sunanta ni kuma za ta ci tsulum an cillata kai ma in kana so ka shiga za a sa ka ana maza to ka ji yadda tsarin yake gaskiya ne gaskiya ne to mun gode mutanen dawakin tofa kuma abin sha'awa shine ba iya dawakin tofa dawakin tofa ba duk inda kake a fadin Najeriya zaka iya shiga wannan group din illa dai abin da zaka yi shine ka yi kokari ka bi tsarin yanda ake shiga wannan group din saboda waɗansu za su tura kuɗin amma ba sanya za a yi ba to yanda za a yi hanya ce mafi sauki lambar wayan nan ita ce sifili tara sifili tara sifili sifili tara sifili sifili shida ɗaya ita ce nambar da za ka tura alamar cewa ka biya domin a saka a cikin wannan group ɗin ko a saki a cikin wannan group ɗin miji zai iya biya wa matarsa wa zai iya biya wa kanwarsa sannan mijin zai iya shiga kanin zai iya shiga wan zai iya shiga a shiga a fafata idan aka fafata to a nan ne fa za a gane wane ne kuni wane ne kuma haziki a cikin wannan gasa kuma kada a manta jama'a masu sauraron mu da kuma kallon mu kai tsaye gidan rediyon freedom sun ba kowa dama in kana son ka tallata hajarka ka zo cikin wani shiri a ka tallata hajarka saboda haka kada a manta a zan kara maimaita nambar wayar da za a shiga cikin wannan gurbin in ka tura naira dubu ɗayanka sifili tara sifili tara sifili sifili tara sifili sifili shida ɗaya in kuma da turanci ne zai zama 090 900 900 900 961 salamu alaikum to da muke tare shukura daga sharifai to me tambayar ki malama shukura abin da za ki yi shine ki ɗauko biro in kika ɗauko biro zan gaya miki account number da zaki tura wannan kuɗi idan kika tura kuma zan gaya miki number da zaki tura alamar kin biya wannan kuɗi kina ji na freedom radio shine account name account number kuma sai ki rubuta sifili sai ki rubuta ɗaya sai ki rubuta biyu sai ki rubuta bakwai rubuta hudu ki rubuta bakwai ki rubuta biyu ki rubuta uku ki rubuta tara sai ki rubuta hudu wannan shine account number ɗin. ma'ana inda zaki tura naira dubu ɗayan ki kenan kin gane sannan bankin kuma guarantee trust bank idan kika tura kin sanya zaki sai ki ɗau hoton alamar kin biya wannan kuɗin pos ne a'a a transaction ɗinki a waya kika yi a'a daga banki ne sai ki ɗau alamar sai ki tura ita kuma ta whatsapp number whatsapp number nan kuma ita ce fa sifili tara sifili tara sifili sifili tara sifili sifili shida ɗaya ni kuma da kin tura zan gani zan ce ah kin biya dubu ɗaya to ya sunan ki sunana kaza salum zan tura ki a group zan kuma gaya miki ka'idojin group saboda group ɗinmu ba na hira bane ba ba na surutu ba ne ba a'a abin da ya haɗa mu ne girki to kullum akan wannan girkin ake magana a kai. saboda ka kinga ina ga ai daga buse tukunya hanya ce mafi sauki ko to mun gode Allah ya ba mu sa'a to jama'a kada a manta masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye muna da damar da za a bayar domin wato last program da muka yi zan so in yi bayani a kansa akwai kamfanin da ya ce zai ba mu gas wanda suka zo na ɗaya wanda suka zo na biyu wanda suka zo na uku wanda suka zo na hudu kamfanin ya ce zai ba mu kyautar gas a basu to kuma satin da ya gabata na yi magana jiya na yi magana yau ma kan da shigo cikin ɗakin shirin nan na kira wanda zai mana zai ba mu gas ɗin nan na ce to ya magana gas shiru dai muke ji har yanzu saboda haka wanda suka zo na ɗaya na biyu na uku sai ku ci gaba da addu'a dan Allah ya eh, kamfanin ya cika mana alkawari ya kawo to falillahi alhamdu dan bai kawo ba kuma to akwai kamfanonuwa na san da suna nan suna ta so su ji yaya ake kawo kyautar nan to kawo kyauta hanya ce mafi sauki kawai zaka kira sifili tara sifili tara sifili sifili tara sifili sifili shida daya ka ce ka kawo gudunmawa wannan shiri namu na girki dubu ko kuma a'a zaka iya share wa waɗanda aka musu alkawari ba a ba su gas ba ka ce zaka share musu hawaye domin ma muna alfahari da wannan sai aka ba su kyautar da ka bayar kuma ka amanta a ah, wani shiri dai daga yau dai eh za ku ji yaya tsarin yake to za mu daga layin na gaba mu ji me yake faruwa assalamu alaikum dawa muke tare to hawa suleiman mai tambayar ki hmm. wani irin biyar kala dubu girki dubu ba Hmm. A ah, to ai ban gane tambayar taki ba. Wani irin biyar? Kala dubu fa ake ce miki dubu. Dubu girki dubu sunan program ɗin ma ai. A ah, to shekara sha uku. ai kan akwai yar gidan yayata shekara sha uku eh. gaskiya kin yi dabara kuma haka iyaye kamata su zama mm. kina ji ko akwai group din nan na girki da ke da ita za ku koyi girkin ita ta koya ke ki koya idan ta kasa sai ki taso da ita idan kin manta wani abin sai ta taso da ki ita kwakwalwar ta ɗanya ce haka ne yawa kwakwalwar ta ɗanya ce kuma manzo alaihi wasallam ya ce katin yaro kamar rubutu ne akan dutse ko saboda haka wannan ya ce a gare ni akwai yar gidan yaya ta shekara ta goma sha biyu zuwa sha uku amma in ta ɗana miki miyar kuka kunnan ki zai iya karkacewa ma ba mamaki bai ba saboda saboda ƙwarai mun ɗora ta hanya girki dai yanzu wannan yarinyar ko yanzu za mu iya aurar da ita na san ba mu da matsala wajen girki saboda haka ke ma dama ce a gare ki ki yi ƙoƙari ki biya naira dubu ɗaya nan a tsoma ki a cikin group ke ita ki gani ta gani ga kuma hanyar da za a shiga group ɗin nan freedom radio shine account number ɗin banki guarantee trust bank account number sifili ɗaya biyu bakwai hudu bakwai biyu uku tara hudu da kin tura wannan kuɗi sai ki tura ta alamar kin biya ta wannan number wai kamar haka sifili tara sifili tara sifili sifili tara sifili sifili shida ɗaya wannan shine account number din da uh, account um, number da nake whatsapp da zaki mun magana ni kuma sai in saki a group so ga layi na gaba naga akwai tambayoyi da yawa naga sai kiran layin aiki assalamu alaikum yau ka dan rage akwatin rediyon ga to da dawa muke tare faruk daga ina daga ina to ladin kawa, to me tambayar ka hmm. in Allah ya daba girki dubu ai sunansa ma kenan kana shiga zaka ga zaka ga profile ɗinsa ma a rubuta girki dubu ina ai so nake na haɗa match kana ji ko so nake na haɗa match ina so in ga wai da matan da mazan suwaye suka fi zaƙin hannu sannan suwaye suke da ƙoƙari wajen gwada girkin ka gane yawwa saboda duk sati kamar rana ita yau maza za su yi nasu girkin Maji da mata ne ma miji ya yi nashi mata kar ka bari mata ka ta saci amsa da ka fara girkin rufe ko ba ka sa ta gate kar ka bari ta shigo ka gama dana girkin ka alaji dama zan koya muku naku su ma zan koya musu nasu saboda haka kowa sai ka rufe kofa ka sa sakata sai ka gama girkin ka ka rufe shi kar ma ta ci kanshi in kanshin zai fito ne mo leda ka daure kanshin kam sai ka zo gidan rediyo ka saki leda na in ji kanshin ne kuma ni kuma zan duba za mu dandana za ka zo ka zauna kamar yadda na zauna akan kujera yanzu ake gani na a duniya kai tsaye a mu na freedom radio facebook da wannan to kai ma za a ganka in matarka ce in kanwarka ce in ma dai wace ce za a ganta ita ma kai tsaye ga munan an zo da girkin ana ɗanɗanawa ana saboda ana fara wannan ɗanɗana in muka tashi wanda zai ɗanɗana na mata maza ne wanda za su ɗanɗana na maza mata ne kaga an yi balansin ko yawwa to kajin da tsarin yake eh kai dai kokarin da zaka yi kawai kai kokari ka shiga cikin group din nan shiga group din nan shine kai da maka kana ana rufewa kofa babu kai shin kenan kaga kai losing ko to gaskiya wannan rikici kana ji ko kana ji ko saboda damuna da yanda aka so iya yau za a rufe kofa iya yau duk wanda bai kura 1000 din shi ba to an rufe kofa da shi to amma saboda damuna ga hadari network yana dan tsalle a cikin jumping sai aka ce a bar shi da Allah kwana biyu saboda haka da yau kaga yau talata daga gobe to shin kenan naji ai kasan da yake mun freedom muna amfani da ra'ayin ku ne daga kafa daga gobe jibi kaga kwana nawa kenan saboda haka gobe da jibi yawwa kowa sai ya kokari a tirin satin da ya gabata na ce a nemi dubu da shiga a dashin Ko masu noke kudin ce ne? sun gama noke wani sani sun tara don haka mun fara jan alat yanzu saboda haka kwana biyu ne za a rufe da fatan kai ma ka fahimci tambayar receipt din kawai za ka yi forwarding ka san number da za ka yi forwarding ya wato ta number ta ba za ka yi min forwarding a lalle kana ja kanka yana aiki sosai ka a lalle faruk eh lalle faruk ne su faruk da fatan ka fahimci da tsarin ne? da ba mu rusa da fatan za ka bari da kai da matarka ko da kanwarka ku fata a cikin wannan shi na mana girki dubu to Allah ya nuna mana to jama'a kada amana Yawwa. ina eh, gode nema To jama'a masu sauraron da kuma kallon makai kai tsaye a shafinmu na Facebook, kada a manta wannan shiri ba gidan freedom ne jama'a su ne suka dauki na yin kawo muku kai tsaye. Sannan haɗin gwiwa, haɗin gwiwa na me na Alfluk kamfanin gas ɗin nan. Saboda ka fatan muna nan dai ta dakon masu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. a dinga rike akwatin rediyo don ka ji me muke cewa muke muke cewa assalamu alaikum to wannan line na mu yayi tsalle a cikin jumping to jama'a kada manta fa yanzu group ake ta magana ake ta girki dubu kuma sati mai zuwa Allah da kamar yadda muka yi alƙawari za a riga a fara kawo girki kai tsaye cikin shirin namu assalamu alaikum amma alaiki sana da muke tare to mutanen mariri mai tambayar ki tura ba ki shiga group din nan ba na girki dubu ba ki son girki dubu a cikin kwakwalwarki to shikenan mun gode alsaka da kai fatan kai ma daidai ne eh, to ga kuma abubuwa na suna ta shigowa ga kuma sakonnin dan kowa dai tambayar su shine ya za a yi ya biya wannan kuɗi to a biyan wannan kuɗi na faɗi shi assalamu alaikum to da muke tare To me tambayar ka? Yanda zaka shiga wannan group din ka rubuta Freedom Radio shine account name, bankin kuma Guarantee Trust Bank, GT kenan, haka ne? Account number, kana ji? Account number kuma ita ce 01 ɗaya biyu bakwai hudu bakwai Kana ji ko? idan ka riga ka tura naira dubu ɗayan ka sai ka ɗauki alamar cewa kai ka biya alamar sai ka ɗauki alamar ka ɗauki alamar ka sanya za ka yi sai ka tura ta ta nambar wannan wayar da zan baka yanzu ka rubuta sifili tara sifili a kana jan hausa ko amma da turanci to sifili tara sifili tara sifili sifili sai ka rubuta wata tara ka rubuta mata sifili sifili sai ka rubuta shida daya. yawa wannan shine accounting a wannan shine number to jama'a masu kallon mu kai tsaye a shafin na facebook da kuma sauraron mu kai tsaye a gidajen rediyo ba abin da zamu ce da ku sai dai mu ce mun gode alsaka da alkhairi da addu'o'i da fatan alkhairi da kuke mana saboda muna gani a ƙasa saboda haka daga daga ana muka kawo shirin namu na yau sai kuma sati mai zuwa Allah ya da Allah da ya ba mu sa'a da wannan group din da za fara shi na girki dubu assalamu alaikum wa ilal liqa